Ya sunan ki? Zara. Sai na kika zo? Daga jeji. Jeji wani jeji ne wannan? Ban san jejin ba ne. Su waye suka turo ki? Wasu mutane ne. Iyayenki ne? A'a. To ta yaya ke kika rabu da iyayenki? Ai na ma suna can. Suna can wajen su? Eh. Mutanen wanne ya kamannin su suke? Mutane ne <clears throat> baƙaƙe da fararen fata da kaya a jikinsu. Da, da makamai a wajensu? Eh. to su ne suka turo ki eh. nan suka zo suka ajiye ki a Kano eh. to daga farko ma me ya faru ne tun a can kenan muna sun kai mu jeji a kusin gidan zana to sai suka zo suka kira mu mu uku da wasu mata sai suka kira kowa sai aka kira shi a gefe sai suka ce a za ki istishadiya na ce me istishadiya suka ce kunan bakin wake baki sani ba na ce na sani suka ce to zaki na ce a'a suka ce zaki shiga aljanna in kika yi in kuma kin iya suratul kafi zaki shiga aljanna shi ma in kina sallah a kan lokaci da karatun qur'ani da salatu duha za ki shiga aljanna na ce ce to za su harbe ni ko kuma su sani a rami inda masu laifi ake sa su suka gaya mu to kuma daga nan sai mai faru suka ce za su harbe ni ba sai na ce daman sun zagaye jeji suna cewa mata in an ce musu jeji za a kawo su ba za su zo ba sun zagaye jejin in mutum wai kar mace ta gudu za su harbe ta to sai suka ce za su harbe ni in dai ba zan yi ba sai na ce to na gaya musu haka to ya aka kika je jejin ma da farko jejin nan daman da babanmu ne kai shi ya dauke shi da hannun ke kai ki mm, shi ya kai mu da mamana daga nan daga nan kano ko ina eh daga nan ya kai mu to an ce za baki wani abu ne in ka yi wannan abun a'a ni daman ban yadda kan zan yi wannan abun ba kuma muna so daman mu fita a jeji to da kuka zo da ƴan uwanku kantin kwariya aka yi me faru da muka zo mu sai aka tsaye da nafe sai nafe sai na din ajiye yake sai muka shiga sai suka yi magana da wani mai na din baya nan ya zo shi suka faɗa inda zai kai mu na manta sunan wajen shikenan sai aka ba da kuɗi sai muka shiga sai muka je mu kasuwan da muka je mu ɗayan ta ce mu ke wannan ke ma ɗayan sai muka sauka sai ɗaya ta ce ɗayan ta fara shiga idan ta shiga rarrabuwa za mu yi ta ce in ɗayan ta shiga in ta tayar sai ita mata sai mu ma mu shiga ni da ita sai mu tayar ta ce to sai ɗayan ta shiga sai ta ce ni ma mu shiga muka shiga sai ta ce mu tayar sai ni na ce a'a na ce ni ba zan tayar ba to shine sai ta tayar nata sai ya same ni na ji ciwo ne da na ji ciwo na tashi na zo bakin kwalta na zo ni na sarar da nafe sai na ce kai ni da wanau eh mun zauna a nan na ce kai asali yar da maturu To da kika je da wano sai mai faru? Da na je da sai ne sai matan suka fito makotan mu din. Sai suka fito sai ya ce yana neman wani wakili wanda zai zai zo a kai na asibiti ga abin da ya faru. Shikenan sai suka ce mazan su ba sa nan ba kowa. sai ga wani dattijo ya zo wucewa sai yarinyar ta ta ce ga can wani ta gaya sunan shi na manta sunan shi sai kenan sai ta aka ce ta kira shi sai ta kira shi sai ya zo aka ce a kai ni asibiti sai aka kai ni asibiti to da aka kai ni asibiti har ma sun fara mun aiki har sun dinki sun dinke mun ciwo sai minafin ya zo <clears throat> sai ya ce ya ga wani abu a cikin nafe din shi nawa ne sai suka yi wa sojoji waya sojoji suka zo sai suka sai aka ɗauke ni aka ce yanzu mu tafi aka sa ni a mota wani abu ne a cikin mashin din aka ce tafi bom ne eh